Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wadda bullet ta YouTube. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda nake karanto muku littafi mai suna ra'ayi ne ko buri. Mallakar Jamila Umar Janaf. Da Humaira ta dawo ta ga ya kwanta sai ta kyale shi ta koma kicin ta ci gaba da wanke-wankenta. Da daddare kuwa fatan shinkafa ta yi mishi mai kifi da alayyahu wanda ta ba mai gadi kuɗi ya siyo mata. Ta gama ana kiran sallan magariba sai ta wuce ɗakinta ta yi wanka ta yi sallah. Kana ta canja kaya ta fito zuwa bedroom ɗinsa ta iske shi jiki ya yi kyau har ya ƙara yin wanka ya yi sallah sai ta lallaɓa shi. Ya fito falo saman ɗaya daga cikin kujerun falon ya zauna ta ɗora filet ɗin saman santa tebul ɗin da ke tsakiyar falon. Yana ɓata fuska yana komai Humaira ta matsa mai ya shafa ta. Nan ta zuba mai ruwa ya kora kana ya koma ya kashin gida yana mai da numfashi. Nura bai zo ba sai bayan isha'i lokacin duk sun yi sallah ya ce su fito su tafi asibitin mai nasara bai so zuwa asibitin ba humaira ta matsa mai da farko ya ce ita ta zauna kar ta je ta ce sai ta ji dole ya kyale ta suka tafi tare asibitin barau dukko da ke kaduna suka je da yake akwai wani dan uwan su nura da yake aiki a wajen dr nasir shi suka gani da farko nura ne da mai nasara suka shiga ofis din likitan ita kuma ta tsaya daga waje bayan shigansu da kamar mintuna ashirin sai ga nura ya leko ya kira ta ya ce ta shigo likitan ya nuna mata kujeran da ke gefen mai nasara ya ce ta zauna tana zama ya ce nura ya basu waje jin haka ya sa ya fita ya rufo mana kofar likitan ya daɗe yana wasu rubuce-rubuce kafin ya ɗago kansa yana gyara zaman gilashin idonsa ya ce ke ce matarsa kai ta ɗaga kafin ta ce eh dakta kansa na ƙasa ya ce kin san problem ɗin mijinki me yasa kike hana shi haƙƙinsa ya faɗa kai tsaye ba tare da ya ɗago kansa ba mamaki humaira ke kallon mai nasara shi ma da mamakin yake kallonta jin ta yi shiru yasa dr nasir ya ɗago kansa yana faɗin ehem ke nake sauraro kin yi shiru Humaira ta ce ban gane tambayar bane likita. Dr. Nasir ya ce oke bari na yi miki gwari-gwari mijinki na fama da matsalar taruwar spam ma'ana mani a cikin marasa. Wannan dalilin ne mai zazzabi mai zafin da kika ga yayi. Da farko na zata bai da mata ne. Sai da na tambayi Nura ya tabbatar min da yana da mata. Kuma tare kuka zo shine na ce ki shigo na tambaye ki menene matsalan. kunya ta kama Humaira, kana ta mai da kanta ƙasa, shi ko mai nasara mamaki ne ya cika shi. Ya ɗaga idanuwansa yana kallon likita, lokaci ɗaya ya tuna shekaru biyu da suka wuce ya yi irin wannan zazzabin a Lagos. Ya je asibiti aka duba shi, duk sam abin da Dr. Nasir ya faɗa yanzu haka shi ma wancan likitan ya faɗa min. Sai ya watsar da abin, tunda ya ga ya sha magunguna ya ji sauki Ganin Humaira ta kasa magana ne yasa Dr. Nasir ya ce, "Kin gama dan wannan wajen ba wajen kunya bane. In kika ce zaki ji kunya, zaki kwari kanki ne. Ki buɗe baki ki faɗa samun matsalar me yasa ba kya kula da haƙƙin mijinki akai akai ko laifinsa ne ya faɗa yana kallon mai nasara wanda ya yi sauri zai yi magana humaira ta riga shi da cewa a'a dakta ba wata matsala bane sai dai in saboda ba a nan yake aiki ba yakan ɗauki wata ɗaya kafin ya zo ya ganni dakta nasir ya ce oke a ina yake aikin Humaira ta ce a Lagos ne Dr. Nasir ya kalli mai nasara yana faɗin wai ka san matsalar ka me zai hana ka mai da matarka inda kake aiki ko ba ka da halin hakan ne da sauri mai nasara ya ce a'a ba matsalan haka bane Dr. Nasir ya ce matsalanka ba karamin matsala bane ranka ya daɗe kana da mata ka ɗauke ta ka maida ta kusa da kai in ka ji sha'awarka ka sauke a kanta ita ce kaɗai ka, so yanzu ba zan baka kowane irin magani ba sai na shawara ka tashi ku koma gida daren yau ka hana idanuwanka barci kafin gobe za ka ji kawo tsake sannan kuma shawara ta gaba ka daina tara sha'awar duk sanda ta zo maka ka bata abin da take so in kana so ka samu lafiya humaira dai kai na ƙasa kamar ta nutse shi ko mai nasara kai ya kaɗa kafin ya ce insha Allahu dakta nagode musabaha suka yi kafin su yi mai sallama a wajen mota suka iske nura ya ɗauko su zuwa gida har suka kai gida ba wanda ya ma wani magana a harabar gidan ta barsu, suna sallama da nura ta shiga ciki tana auna maganar likita a cikin ranta ko da ya shigo falon ba ta ciki sai shi ma ya shige bedroom ɗinsa ya faɗa kan gado yana maimaita shawaran Dr. Nasir ba wai ba zai iya kusantar Humaira ba ne a'a in ya ce baya son kasancewa da ita yayi ƙarya yana da tabbacin dalilinta ne ya ƙara ma wannan laluran girma in ya ce zuciyarta ta shaƙu da Humaira ba yayi ƙarya in ya ce baya sha'awarta yayi ƙarya amma kunya yake ji ya je ya ce ta bashi kanta saboda matsalansa bayan ya rataye ta wata da watanni abin akwai kunya a ciki shi yasa bai yi tunanin bin shawarar Dr. Nasir ba ya faɗa toilet ya yi wanka ya yi brush ya zo ya yi shirin kwanciya ko ta kan Humaira bai bu ba. ita kuma tana ɗakin ta ta sake yin wanka ta saka wata rigar baccinta fara mai raga-raga daga gaba daga tsakiyar ta kuma mai igiya ce ba ta da botur ko ɗaya duka tana buɗe ne ta zauna ta yi tunanin in har mai nasara bai neme ta ba ita ma akwai wannan haƙƙin a kanta ba shi kaɗai Allah zai kama ba har da ita gefe ɗaya kuma mijinta na cikin wannan halin ga ta a gari me ya kamata ta yi babban farin cikinta da mai nasara ya tsare kansa domin da yana neman wasu matan da haka bata faru ba wayarta ta ɗauka ta kunna data ta shiga gurup ɗinsu su mu karu da juna ta yi tambayar menene hukuncin macen da tunda suka yi aure da mijinta bai taɓa neman ta ba ita ma bata neme shi ba amma suna zaman lafiya har daga ƙarshe mijin nata ya samu lalurar ciwon taruwar sha'awa yanzu likita ya ce maganinsa kaɗai matar shi shi kuma yana jin nauyin haka bai kawo kansa ba shin ita za ta iya kai kanta ko kuwa ya abin yake Nan aka yi ta bata shawarwari yawancinsu sun a ne kan ta je ɗakinsa da arnan shigarta kuma ta yi wanka da turare mai ƙamshi in ta je kusa da shi ba zai bar ta ta guje mai ba in dai yana buƙatar. Amma ba su bata shawarar ta miƙa kanta a kai tsaye ba. Ta ji daɗin shawarar sosai duk da bata nuna musu ita ce ba. Nunawa ta wata ƙawarta ce su rayya bata ma online a lokacin so bata san abin da ke faruwa ba kashe datar ta yi ta maida wayar ta ajiye ta isa gaban madubinta ta shiga fesa ma jikinta turare dama ta shafa humra na jiki Allah ya taimake ta dama turaren tsugunnanta tun kwanaki ta gama amfani da shi gumba kuma tun dawowar ta kullum sai ta sha da madara safe da rana haɗin zuma mai dabino ko ta ji daɗin sa ta kusa gama da shi dama ya Asiya ta kira ta ta ce haka za ta dinka shan sa dama daga hammatarta har ƙasanta babu gashi ko kaɗan ranar da ta dawo ta saka bit ta kwashe komai kitsanta ta gyara ko ɗaure shi bata yi ba two step ne wani ƙaramin mayafinta kaɗai ta yafa ta saka silifas ɗinta ta ɗauki wayar ta zuwa ɗakin mai nasara gabanta na faɗuwa da farko nokin ta yi yana daga kwance ya ce mata ta shigo ta tura ta shiga da sallama ɗakin ya yi duhu sosai da hasken wayarta ta kunna daidai lokacin ya saka hannu daga kwancen ya kunna wutar ɗakin haske ya ga wuraye ko ina yana daga kwancen yake kallon fararen kafafunta da ke waje dama rigar bata kai mata ƙasa ba kafin ya ɗago kansa yana ƙare mata kallo wani miyau ne ya haɗiye yana ƙanƙance idanuwansa ita kuma sai jikinta ya fara rawa ta yi saurin cewa dama na zo na duba ka ne ya jikinka ajiyar zuciya ya sauke kafin ya yunƙura ya tashi zaune yana faɗin jiki yana nan yadda yake kin san ai dakta bai bani wani magani ba ya ce min maganin yana hannunki ne Kawar mai nasara ya faɗa yana kafe ta da ido lokaci ɗaya hancinsa na shinshino mishi ƙamshin haɗin turaren humrar da ke jikinta. Jin haka ya sa sai jikinta ya saki kawai ta juya da sauri tana faɗin sai da safe. Ta faɗa cikin rawan murya ta saka hannu za ta buɗe ƙofar kenan ta ji ya riƙo hannunta ta baya lokaci ɗaya kuma ta ya rungume ta hannayensa bisa ruwan jikinta kansa kuma yana tsakanin wuyanta dukkaninsu wani irin yar suka ji lokaci ɗaya jikin Humaira ya saki domin wannan kara na farko da ta ji ta cikin wannan yanayin shi kuma taushin jikinta da kuma kamshin turarenta su suka saka ya fara fita daga hayyacinsa cikin wuyanta ya tusa kansa yana shinshine shinshine da sauri Humaira ta rintsa ido kafarta na rawa cikin wata murya ta ji yana mata rada a kunne ina kuma zaki ki bar ni alhalin kin san maganin waraka ta yana wajen ki Aisha ya faɗa yana shafa cikinta da hannunta gaba ɗaya ta ji ta rikice tana ƙoƙarin kwace kanta ya ƙara riƙe ta sosai yana faɗin ina zaki bayan kuma baki taimaka abokinki ba ya faɗa lokaci ɗaya na juyo da ita suna fuskantar juna ido cikin ido kafin ya saka hannu ya ɗaga haɓata yana faɗin kin amince mu zama abokan rayuwar juna na har abada humaira ya faɗa yana narkar da idanuwansa wanda suka cika da sha'awa ƙasa ta yi da kanta ta kasa magana kansa ya longwabe yana ƙara matsota jikinsa yana faɗin don Allah Humaira don Tusino zan iya mutuwa a wannan lokacin in kika juya min baya. Ya faɗa yana rungume ta a tare suka saki ajiyar zuciya da sauri ya ce kin yarda da ni kai ta ɗaga mai alamin eh da wani sauri ya ɗago ta yana faɗin nagode thanks so much ƙawa ta gari. Ya faɗa lokaci ɗaya yana kisan ɗin goshinta daga nan kuma sai ya fara shafa fuskarta yana wani lumshe ido tana kallonsa yana kallonta ya fara saka harshe yana lasan lebarta na sama kafin ya dawo na ƙasa daga nan kuma ya tura harshen sa cikin bakinta ya fara kisin ɗinta in a romantic way kanta ya riƙe lokaci ɗaya ya manna ta a jikinsa har tana jin yadda mahut ɗinsa ta tashi tana tunkurarta jikinta ya saki sai rawa yake sai da ya tsawon mintuna goma yana tsotsar bakinta kafin ya sake ta jin tsayuwa na neman gagararsu su ne yasa ya ja baya yana mai da numfashi humaira kuwa jikin kofa ta jingina tana kokawa da numfashinta kallon ta yi kafin ya ce ki shiga toilet ki yi alwala za mu sallah ne jin haka yasa ta ce bari na koma ɗaki na na yi ba ni da wani zani da hijabi a nan ko kafin ya yi magana ta buɗe kofa ta fice da ƙyar ta kai ɗakinta tana faman sauke numfashi toilet ta faɗa ta yi tsarki ta yi alwala ta fito tana fama da bugun zuciya humra ta ƙara fesa ma jikinta sai kuma ta koma ta zauna ta kasa fita domin duk tsoro ya kama ta shi ma ya ɗauro alwala ya fito shiru yana jiranta bai ganta ba kawai sai ya biyo ta yana shigowa ya ganta zaune ta zabga tagumi daman ya san za a rina bai damu ba ya ɗauki sallaya ya shimfiɗa yana faɗin tashi raka'a biyu ce za mu yi ya faɗa yana kallon kallonta cikin sanyin jiki ta tashi ta ɗauro zani saman rigar baccinta ta saka hijabi ta bishi sallar kamar yadda ya faɗa raka abice suka yi suka sallame bai tsawaita addu'a ba amma ya kama kanta yi mata addu'a kamar yadda sunna ta koyar da mu suna idarwa ko jiranta bai yi ba ganin tana wani nuku-nuku ya ɗauke ta daga ita har hijabin ta, zuwa saman ma makeken gadonta mutsu-mutsu ta fara yi sai ya sakar mata ido ganin haka ya sa ta nutsu shi ya zare mata hijabin jikinta ya kuma zare mata zanin jikinta hannu ya saka ya kashe wutar ɗakin saboda ya ga ta tsorata daga zaunan ya zara jallabiya jikinsa ya rage daga shi sai boxes kama ta ya rungume yana saukar da numfashi jinsa a jikinta ya sa jikin humaira ya tsananta rawa mai nasara bai bi ta kanta ba ya fara shafa sassan jikinta lokaci ɗaya ya rarrami bakinta ya kama yana tsotsa wajen shafar jikin nata ne ya warware igiyar rigar baccin nata rigar ta saki ta yi baya gaba ɗaya ƙirjinta ya bayyana waje Dama bata saka bra ba, pant kadai ta saka jin tudun bus dinta suna gogan kirjinsa ne yasa ya mai da hannunsa saman wajen. A tare suka saki wani numfashi jin ya damƙi nonuwanta ya fara murza su cikin wani shauki mai girma. Tun yana murza su a hankali har ya fara da zafi-zafi bakinta ya saki ya mai da bakinsa saman ɗaya daga cikin breast ɗinta yana tsotsan saman nipple ɗin. Ɗayan kuma yana hannunsa yana murza mata saman nipple ɗin cike da kwarewa kafin ka ce mai Humaira ta ji ta a wani saman gajimare tana lulawa sai ta saki jiki ta saka hannuwanta tana shafa sumar kan mai nasara zuwa bayansa tana ƙara bankara mai kirjinta da farko abin daɗi ne yawan humaira yawa ta fara ƙananan kuka tana kame jikinta amma da lokacin da ta ji mai nasara ya saka hannu ya zara pant ɗin jikinta ya yi ƙasa da shi shi ma ya saka hannu ya saɓule wandon jikinsa ya hayo kanta da kyau fatar su suka haɗu waje ɗaya jin haka ya sa humaira ta ji tsoro ya shige ta jin wani abu kamar ice yana zungurinta ta fara ƙoƙarin ƙwace kanta ya mata riƙo sosai cikin kunnanta ya mata rada yana faɗin hi relax i'm not going to hurt you kin ji ko kai ta gyada mai tana hawaye cikin ranta ta san ta zama sori in wannan abar ta ratsa ta hawayenta ya saka harshe ya lashe yana faɗin i'm promise you i want to be a gentleman insha Allah ba ta ma jinsa hankalinta ya bar jikinta tana ji ya buɗe mata ƙafafuwanta lokaci ɗaya ya miƙe bisa kanta bakinta ya tafka ya haɗe lokaci ɗaya yana saka kai yana ƙoƙarin turawa wajen ya haɗe babu hanya in ya saka sai humaira ta ji kamar ta shuɗa Ƙoƙarin ƙwace bakinta take yi shi kuma ya ƙi sakin bakin ya danne harshenta da harshensa da ƙarfi ya ja da baya kaɗan ya tura kai da wani ƙarfi sai gashi rabinsa ya shiga wani irin karkarwa jikin Humaira ya fara na azaba shi kuma jikinsa ne ya fara shakin na wani irin daɗi da ya ji wanda bai taɓa sanin akwai shi a wannan duniyar ba jin haka yasa ya daddage ya shige ta sosai lokacin ne kuma ta samu nasarar fusgar bakinta ta saki ƙara da sauri ya ƙara kama bakin ya danne cikin nashi ya haɗa duka yatsun hannuwansa waje ɗaya ya shiga gaba da driving ɗinta Fitar hayyaci kan mai nasara ya fita domin gaba ɗayansa jin sai yana yawo a saman gajimare cikin wani irin daɗi wanda zai iya haukatar da mutum bai sani ba. Numfashi kawai yake sakar mata tun abin na ƙasa-ƙasa har ya koma baya iya kontrolin numfashinsa. Ya saki baki kawai yana sakin gurnanin numfashinsa. Ya dinka sakin wasu yaruka wanda shi kaɗai ya san a inda ya samo su. Ita kuma Humaira tun tana iya wani motsi har ta kasa ta koma ta langwaɓe jikinta sai hawaye kaɗai ke zuba da kukan zuci yana shigar ta tana jin kamar yana saka mata wani abu mai kama da bargo a gabanta saboda azaba nan kuwa saddan girma ne ke haƙarta. Shuɗewar mintuna arba'in mai nasara ya kwashe akan Humaira ba tare da ya sani ba. domin wani irin abu ne ya dinka yawo a tsakaninsu wanda Allah ne kaɗai ya sani sai kuma su da za su iya fassara shi amma mai rubutu bai isa iya fassara wannan yanayin ba da ya zo cikin wani yanayin da tun farko ba a shirya mai ba lokacin da ya ji zai samu nutsuwa kankame ta yi kamar zai balla ta gida biyu ita kuma lokacin ba ta cikin hayyacinta sosai ta yi kuka har ta gaji hawaye sun manne mata a fuskarta jikinta ya ɗauki zafi ko ina kuma ƙasanta yana mata wani irin raɗaɗi kamar an zuba barkono tana ji sanda ya yi wani irin ihu lokaci ɗaya zufa na karyo mai kafin ya saki wani irin numfashi ya faɗa jikinta ya rab numfashi kamar ya mutu duk da ba ta da lafiya sai da ta tsorata ganin ya kwanta kamar gawa a jikinta ya sakar mata duka nauyinsa kuma baya numfashi ta tsorata tana ƙoƙarin ɗago hannunta ta taɓa shi amma ta kasa dole ta haƙura ta koma tana gyaɗa kai cikin wani yanayi ya daɗe a haka kafin ta ji ya murgina gefenta ya kwanta ya ƙara dunƙule kansa tana jin sa ita ma ba za ta iya tashi ba balle ta tashi Tana daga kwancen ta ji shi ya miƙe har yana neman faduwa da yake ɗakin da duhu shi yasa ba ta ganin shi sosai amma tana ganin sa ya ɗauki boxes ɗinsa ya saka yana dafa bango ya shiga cikin toilet shuɗewar mintuna ashirin sai gashi ya fito sanye da babban tawul a ƙugunsa da ƙarami yana saman kansa yana goge kanshi gefe ɗaya kuma yana ta cije baki alamun baya jin daɗin jikinsa lokacin habbarcin wahala ya kwashe Humaira wutar ɗakin ya kunna haske ya bayyana gadon ya hau yana kallon Humaira cikin tausayawa da kuma wani irin muradi mai girma blanket din ya yaye sai da ya ja baya ganin jini duk ya bushe mata a kafafunta da kuma zanin gado kansa ya dafe da yake jin kamar ya sara mai shi ma duk jikin nasa ya ɓaci da jini sai da ya wanke sauka ya yi da kan gadon ya koma cikin toilet ɗin yana dafe kansa ruwa mai zafi ya haɗa mata cikin bas kana ya fito har zuwa saman gadon bai tsaya ba ya cicciɓo ta daga kwance lokaci ɗaya ya saka ta cikin ƙirjinsa zafin jikinta da zafin jikinsa ya haɗu waje ɗaya sai lokacin ta farka ta buɗe kumburarrun idanuwanta tana bin sa da kallo bata ankara ba ta ji ya saka ta cikin bas din kokarin tashi take saboda wani azaban da ya shige kasanta hannuwansa ya saka duka biyu ya danna kafadarta cikin ruwan yana faɗin flisit saboda lafiyarki ya faɗa da kyar da alamun shi ma yana jin jiki koma ya ta yi ta lafiya cikin ruwan zafin tana mai da numfashi saboda azabar da take ji wajen shigar ruwan zafin ga kuma na ganin ta ba kaya kuma toilet din da wuta kunya duk ya kama ta ta ma kasa kowane motsi shi ya taimaka mata ta gasa jikinta ya ƙara canja mata ruwa sai da ya mata ruwa uku kana ya barta ya fice daga toilet ɗin bayan ya ce mata ta yi wankan tsarki tana kallon ya fita yana kama jikinsa kamar ba shi da lafiya wasu hawaye ne suka zubo mata lokaci ɗaya ta saka hannu ta share tana hamdala ga Allah da ya bata ikon kai budurcinta ga mijinta sai da ta ƙara canja wani ruwan zafin domin ta san shi zai taimaka mata kana ta yi wankan tsarki ta lullube jikinta da tawul ta fito tana ɗan tafiya a hankali saboda yanayin jiki cikinta amma kuma ta ji dama tsaye ta yi tana kallon sa a cikin mamaki kafin ta karasa tana faɗin subhanallah lafiya kuwa yana jin ta ya kasa magana sai ma faɗi da yake Aisha ki kara rufa min bargo sanyi nake ji sosai yake faɗa yana rawar sanyi hankalin Humaira ya tashi ta hau kan gadon a hankali lokaci ɗaya ta yaye bargon wajen kansa ta taɓa goshinsa ta ji zafi rau cikin jimami ta bi shi da kallo hannunta ya riƙe gam yana numfashi sama-sama yana faɗin bani da lafiya Aisha zazzaɓi ne ya rufe ni I'm sorry ya kamata a wannan lokacin na kula da ke amma ba zan iya ba Humaira. Please take care of yourself don Allah ya faɗa kamar yayi kuka. Kawai sai rauni ya kama Humaira ta faɗa jikinsa ta fashe da kuka. Rike ta yi ya kankame ta yana mai da numfashi ruwan jikinta ya taimaka mishi ya ji sanyi a cikin jikinsa. Humaira kuwa kuka kawai take. hankalinta ya tashi sosai bayanta yake bugawa alamar lallashi lokaci ɗaya na faɗin shi is okay kin ji da ƙyar ta yi shiru ta tashi daga jikinsa tana kallon sa blanket ɗin ta ƙara rufa mai kana ta rarrafa ta sauko daga kan gadon wardrobe ɗinta ta buɗe ta ɗauko wata doguwar riga ta saka dama kanta ya tsane kaɗan ya rage sai ta saka wata hularta ta rufe kanta ta ɗauko wani hijabinta ta ƙara ma mai nasara domin yana kiran sunanta yana faɗin ta ƙara mai bargo yana jin sanyi side drawer ɗin gadon ta buɗe ta ɗauko fanadol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

mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai